This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murai Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu kai tsaye a rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya fm a koyaushe kuma a sashen hausa.com ko kuma biyu hausa.com. jama'a assalamu alaikum salo garba ne tare da grace alira abdu muke jan akalar mu na wannan hatsin muna dauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na maryam dauda amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama ya bayyana jiya alhamis cewa ikirarin nan da kungiyoyin ta'adda ke yi cewa kasashen yammaci suna yaƙi da addinin islamu ba shi da makama a cikin jawabin da ya taɓo batutuwa da dama a taron koli kan yaƙi da ta'addanci da fada shugaban ƙasa ta white house shirya a nan washington Mr. Obama ya lashe takobin yin aiki ba gajiyarwa kan mayakan ISIS da sauran ƙungiyoyin ta'addanci. ya yi watsi da ra'ayin cewa kirista da Yahudawa da kuma kasashen yammaci suna yaƙi da musulmi. Ya ce batun nan cewa kasashen yammaci suna yaƙi da addinin Islama baƙaƙƙarya ce. Mr. Obama ya ce tilas ne gwamnatocin kasashen duniya da al'adu su ɗauki matakan shawo kan rikicin ƙabilanci da ya haɗa da rikicin da ke tsakanin 'yan sinni da 'yan shiya a ƙasashen musulmi. Ya kuma yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya su taimaki al'umma ficewa daga kangin talauci da danniya ya ce suna ba da dama ga 'yan ta'adda su nemi sojojin haya wani babban jami'in rundunar sojojin amurka ya bayyana ji alhamis cewa mayakan kurdawa suna shirin kaddamar da hari a tsakanin watan afrilu zuwa mayu da nufin kwato birnin masul daga hannun mayakan isis jami'in babbar rundunar Amurka wanda ya nemi a kare sunansa ya ce rundunar za ta kunshi dakaru dubu ashirin da biyar mayakan kudawan za su kai farmaki kan mayakan isis daga arewa da kuma yammacin birnin kasar amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama akan hanyoyin kaiwa mayakan isis kayan aiki a cikin shirin kai farmakin za ta kuma horar da dakarun iraki ta kuma ba su waɗansu tallafin soji jami'in ya ce idan ba a kammala shirin ba tsakanin watan afrilu zuwa mayu to za a iya dakatar da kai harin sai zuwa shekara mai zuwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kanta cewa kimanin mayakan isis dubu biyu ne ke cikin birnin mosul mafi girma a kasar iraki sun kwace birni ne a cikin watan yunin bara suka sa sojojin a iraki suka arce iraki ta ɗauki kwato mosul a matsayin abu mafi mahimmanci da ta sa gabanta da aka tambaye shi abin da ya sa yake wannan irin wannan cikakken bayanin a shirin aikin kai sojan da za a kai a kaddama akan garin mosul sai ya ce ya zama mahimmanci ma dakarun ƙasar iraki su suka kudu aniyar kwato garin daga kungiyar isis to kuna shan labaran nan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc murna ta fara komawa ciki dangane da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma yayin da wani sabon fada ya barke jiya alhamis kusa da birnin mariupol mai tashar jirgin ruwa na ƙasar ukraine kakakin rundunar sojin kiev anali stelma ya ce 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da suka samu galaba kan dakarun ukraine a debalstev sun fara lugudan wuta a wani ƙauye da ke kuryar maripol ranar laraba an yi ƙazamin fada tashar wato tashar jirgin ruwan ta maripol din bara kafin dakarun ukraine suka kwace ikon birnin a kiev jiya talata kuma shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tura dakarun kiyaye zaman lafiya domin sa ido a aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da shugabannin rasha da ukraine da jamus da kuma faransa suka sanar ranar 12 ga wannan wata na fabrairu to amurka da turkiya sun sa hannu a wata yarjejeniyar horaswa da kuma tanada wa 'yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi kayan aiki a yaƙi da ƙungiyar isis jakadan amurka a turkiya john uh, ah, bass da karamin sakataren ma'aikatar tsaron a kasar turkiya fredon seneliogu suka sa hannu a yarjejeniyar jiya alhamis wadda suka bayyana a matsayin ci gaba mai mahimmanci a kawancin kasashen biyu rundunar sojojin amurka ta ce tana shirin horar da kimanin mayakan siriya dubu biyar 'yan kungiyar free syria army kasashen saudiya da kata da turkiya sun fito fili suka amince da gudanar da horaswa a ƙasashensu. Turkiya wadda take da iyaka mai tazarar mil 750 da Siriya ta ce tana kyautata zaton horarwar za ta ƙara wa ƙungiyar hamayyar Siriya ƙwarin gwiwa a yunkurinta na ganin bayan mulkin shugaba Bashar al-Assad wanda hambare shi daga karagar mulki ya zama babban burin ƙasar Siriya. to sai dai gwamnatin shugaba obama ta ɗauki kungiyar isis a matsayin barazana mafi girma ga tsaron london yankin labarun duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga rahotanni yayin da yake kaddamar da wasu jiragen yaƙi shugaban najeriya jonathan ya tabbatar cewa za a yi zaɓe ga hassan umar tambol da rahoto shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya tabbatar da cewa ba wani abin da zai hana yin zaɓe a najeriya shugaba goodluck jonathan ya ba da wannan tabbacin ne a lokacin da yake kaddamar da wasu jiragen yakin ruwa guda hudu a birnin lagos the activities of extremists will not affect our election. Shugaba Jonathan ya ce aikin masu tada kayar baya ba zai hana yin zaɓe a Najeriya ba. Ya ce zaratan sojojin Najeriya sun shirya domin yakar 'yan Boko Haram tare da mayar da zaman lafiya a ko'ina a faɗin Najeriya. Jonathan ya ce tuni aka fara cin lagon 'yan ƙungiyar Boko Haram don haka ba abin da zai hana a yi zaɓe a Najeriya. Ya yi kira ga 'yan Najeriya da su baiwa sojojin Najeriya goyon baya domin ganin cewa an sami nasara a game da yaƙi da ake da masu masu da kayan ba shi ko kakakin rundunar sojojin ruwa ta Najeriya da ke kudu maso yammacin Najeriya Laftanan Kwamanda Abdulsalam Sani cewa yayi. Eh, to mu namu ai mukan taimaka ne musamman mu taimaki an sanda da sauran ma'aikatun tsaro ba mu ke gadin abin gaba to za mu ci gaba da yin abin da ya kamata kuma da abin da yi can baya small craft ban hafsan hafsoshin rundunar ruwa ta Najeriya Vice Admiral Usman Jibril ya ce za a karo wasu jiragen yaki guda takwas domin yaki da masu ruta da kayar baya a Najeriya. 'Yan Najeriya da dama dai sun zura ido domin ganin yadda za ta kaya da sojojin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Iba. Ibadan a Najeriya. Walle wale wana ta ɗauki kama karya. Kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji na ka na ka lura dukan jagora idan yana da niyyar ku da gaskiya ta bin shari'a. To, madalla, kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Mura Amurka a Washington DC. To, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. ɗan kamasho bayan rigima kuma ɗan kamasho bayan oh ha'ila <laughs> ha'ila lahu ɗan kamasho a rage rigima ba ka da daimato da ka ga fasinja an kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi Ka kasan kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho meye mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mata da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamar mugun bawa ba abin da idame ka na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai shi. idan an je jingir sauka man sauka o oh, dan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, dan kamashin mugun oh, bawa dan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi ɗanka kamasho a rage rigima kun ɗebe riban mato kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai ƙarfin tukin mota komai nisa na kai wannan ɗan kamasho da bida kamji ba abin da hida shi to madalla so wai ashe sojojin najeriya ba su da hurumin su ce a ɗage zaɓe ga umar faruk musa da bayani a daidai lokacin da aka yi ganawa tsakanin profesa a tahiru jega wato shugaban hukumar zaɓe ta najeriya da 'yan majalisar dattawa dangane da shirye-shiryen zaɓe da za a gudanar a watan mai zuwa cikin najeriya ta bayyana cewa sojojin najeriya da suka ba da shawarar a ɗage zaɓe ba su da hujjar su yi haka bisa ga doka kamar dai yadda lauya solomon dano yake bayyana mun a fili da ne da shi a abuja e bisa ga dokokinmu tsarin mulki ba su da wani hurumi dokoki na aikinsu na soja ba su da hurumi domin su suna da dangantaka da shugaban kasa ne kawai kuma duk wani rubutun da za su yi wa shugaban kasa za su ba shi shawara shi shugaban kasa ne mai ba wa shi jega shawara kuma zai yi wannan ne bayan da ya karba shawarwari na sarau sai kira majalisar sarau na kasa su tattauna wanda ta kumshe gwamnoni da na adawa da na kuma waɗanda suke gwamnati sai a duduba bayan mahaura makoman da aka yi shine za a aika wa shi hukuman zabe amma rubuta wa eh, shugaban hukuman zabe kai sai wato an raba shi da wannan iko na cin gashin kansa da aka yi wato sun kware wannan iko da tsarin mulki ya ba su ba doka ba ne tun da har majalisa ta sari haka kuma waɗansu 'yan majalisa masu ke yin waɗannan bayanan a lokacin da profesa jiga ya ziyarce su shin wannan ya nuna cewar za su iya ladabtar da su waɗannan hafsan hafsoshi na najeriya musamman shi mai bai shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro wato kalisambo da su ime wanda shine umul aba'isin duk waɗannan abubuwan da ake ganin sun bayyana a karkashin demokradiyya na kwarai kuma idan shugaban ƙasa zai yi wa kasa adalci ya kamata ya raba waɗannan mutanen da aikinsu domin sun riga sun wuce gona da iri kuma hasarin abin da suka yi inda ba shugabanni ba su ba wa 'yan Najeriya hakuri ba da yanzu ba magana zai muke ba da muna cikin wata rikici ne wanda ana kashe-kashe ba iyaka to ka gan wannan matakin da suka ɗauka ya kai kasa cikin babban hasari saboda haka majalisa bayan da sun saurari bayanan su bisa ga doka ya kamata a dauki kyakkyawan mataki na ladabtar da su su aje aikinsu su domin ya zama ishara ga kowa gobe idan ya malaki wannan ofis to amma wani abu da ya kuma bayyana shine maganar ɗage zaɓe saboda ana tashe-tashen hankula a wasu ɓangare na najeriya an ce bisa ga doka bai kasance hujja da za a dogara da ita a ce an ɗage zaɓen ba musamman idan aka yi la'akari da yawan ƙananan hukumomin da ke fuskantar wannan matsala a wani bangare na arewa maso gabacin najeriya eh dokan zabe kundin zabe sashi 26 karamin sashi cikin baka ta ba da iko ga hukumar zabe ta daga zabe a yankuna wanda ana gani ba za a iya a ci gaba da zabe ba saboda wurinsu da dalilin tsaro salin nan idan dai za a daga zabe na kasa kamar yadda aka yi to dole ne a ayana doka ta baci kuma dole sai an kai wannan bayani zuwa ga majalisa su tabbatar da shi to za a daga zabe a kasa baki daya kuma za a daga shi na mako shida ba amma za a daga shi na wata shida saboda haka nan kaga abin da haka yi yana karo da dokoki guda biyu nan tsarin mulki da dokan eh, zabe don haka daga zaben da aka yi komai kyauta ba a karkashin ba ta da goyon bayan doka saboda haka ta yi muni fiye da kowane abu domin doka ita ce jagoran halin kowa a karkashin demokradiyya. lauya solomon dalun kenan kwararre kan kundin tsarin mulki na najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja bayan da majalisa ta kammala ganawa ta da shugaban hukumar zaɓe na najeriya professor tahiru jega umar faruk musa amurka a abuja najeriya Doka na zan haɗin mutane, to Allah sarki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi. To haka Yanzu lokaci ne da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar tamu Hajiya Salamatu Garba, shugaban ƙungiyar manoma mata. A shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da muka yi da ita. To yanzu ke ga kike ce shugabar um, ƙungiyar manoma ko kuma masu inganta harkokin noma. Shin to kin taba zuwa gona kuwa? Kikan je gona? Ina gona ina da sha'awa. gaskiya ja a more of a rural woman za ki fi na a da gona da sauransu da ke da a gidan biki saboda abin da ake cin rural life eh. kuma na tafi da agricultural background hajiya Allah sarki na zuwa gona na san yadda ake shuka na san yadda duk abubuwan na ina research tare da su na gani IITA e. ko waken nan da IITA e suke wanda ake shukawa su a shekara tare da mu ake yi. Allah sarki. agriculture is getting improved yanzu na jira miki cewa akwai injina zai soya miki gyaɗa. So ba irin na da da za ki ce a kawo eh, an ƙara eh, inganta noman na yanzu. Kuma muna son in mata a rage musu wannan wahalar su ma su rika yin eh, yi riba kin gani to ni manomiya ce amma amma project ɗinmu kamar yadda na gaya miki bai dogara kawai da noma ba ilmantarwa da nuna musu yadda za su ci gaba da harkokin rayuwarsu to kin gani a takaice a agenda and development practitioner saboda bayan harkar noma din nan na zo na yi karatu a nan kasan waje na karanta gender and development Allah sarki shi ne dole a san wa'annan ayyukan da suka gani ke to yanzu daga ƙarshe wani kira za ki yi wa mata musamman akan harkar noma gaskiya su rungumi wannan sana'a kuma idan kika ce noma ba kawai a fito da fatanya ba noma fa akwai noma kala-kala kamar ciwon kaji nan da muka yi magana kamar ma bayan mazajen mu sun yi noman mu ma iya sarrafawa yadda za mu iya processing a gyara su a kai kasuwa ni kira ne nake da babban murya mata su yi kwasa mu ɗaura ɗamara mu fitar mu yi wa'annan ayyukan a shiga kasuwar duniya tare da mu wannan haka yake duk product mu ya kasance za a iya samu yanzu kin ɗauki man kaɗi ɗin nan a ina ne ba a neman shi a duniyan nan ki duba man zogale da na ce miki muna sarrafawa eh. ƙaramin kwalban flavor dubu ɗaya da ɗari biyar ne hajjia sa'annan kin san 101 things da wannan mai gini wanda magunguna da sauransu so akwai abubuwa da dama ne yasa lack of awareness ne fa hajiya sai kun kun taimaka an yada yadda mata za su sana'o'i daban-daban sa'annan ko dubu goma goma da ake badawa nan ba rainawa za a yi ba idan muka ɗaura namu goma a kai ya zama ashirin kin gani an motsa gaba amma ba wai kawai an kawo tun da kyauta ne a ci ne a koma a je a zauna to kin ga abin da ke kawo koma baya kenan to kukan ba mata wani tallafi haka akwai wani tallafi da kuke ba mata muna ba da tallafi kika ji na miki ko a wajen raba gyaɗa ce miki ba a ba samun eh, abin da ake ce default saboda mata ne za ki sauke musu buhu goma na gyaɗa wannan satin by the time aka dawo sati mai zuwa sun sarrafa ya zama man gyaɗa ya zama kuli kina ji ko haka ne za mu sai mai din nawa ne mai a kasuwa yau za su faɗa kuɗin za mu biya kuɗin man nan nan take su kuma za su biya mu kuɗin gyaɗan dama kin san kasuwa ɗin nan kuma shi ne babban matsala da mai sana'a haka ne to an saye an biya kai ma ka biya bashi ka koma ka ce gyaɗa ina matsala yake sai dai a sa rana yaushe motar ku za ta zo rana kan za mota zai zo suna nan suna jira yaushe za a ɗauki mai suna nan suna jira an ɗauka an biya hajiya to haka ya kamata a taimaka wa matan nan dole a buɗe ma'aikata da za a rika siyan kayan matan nan shi ya sa na ɗauko miki zancen rajista wani abin idan ba su da rajista ba za su shiga kasuwa ba mu ma kanmu muna ƙoƙari yanzu mu ga cewa duk ƙungiyoyi da suke mai ɗin eh. sun samu rajista na NAFDAC. Kin gani? Muna ƙoƙari mu tabbata ba zan ce miki dukkan su bane amma muna ƙoƙari idan suna da wa'annan da goyon bayan gwamnati gaskiya abubuwa za su je cikin sauki ma mata. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar mu Hajiya Salamatu Garba da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To gaida Maryam. ga kaɗan daga cikin rayoyin ku masu sauraro. Sharshin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda a shafinta na bakwai ta buga labarin da ke cewa 'yan siyasar Najeriya na neman mulki ne don azurta kansu kawai, in ji ambasada Hans. labarin ya ci gaba da cewa jakadan kasar switzerland a nigeria dr hans rodon hodel ya ce ba wata hanya da za a bi domin a samu ci gaban kasa illa kasar nan ta yi da gaske wajen inganta ilimi ambasada hans ya bayyana haka ne a lokacin da ya halarci wata tattaunawa da 'yan jaridu da ɗalibai da kuma ma'aikatan jami'an amurka a najeriya da ke yola suka shirya Dr. Hans ya ce za a iya magance matsalar tsaro a ƙasar nan in mutane suka samu ilimi da ƙwarewa a fannonin ilimi da ƙere-ƙere. A shafi na takwas na jaridar Aminiya ta buga wani labari da ke cewa za a fara amfani da na'ura mai ƙayyade yawan gudu ga ababen hawa. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a jihar Kano ta ce shirye-shirye sun yi nisa wajen fara amfani da na'ura mai ƙayyade gudun abin hawa a ƙasar nan. shugaban hukumar mr bo oyeyemi ya bayyana haka wajen bikin bude sabon ɗakin taro da ma'aikatan sa kai na hukumar wato special marshal suka gina a harabar ofishin hukumar da ke kano shugaban ya ce sanya na'urar a jikin ababen hawa zai taimaka wajen rage abkuwa haɗura akan tituna da mugun gudu da masu ababen hawa ke yi idan aka sanya Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga wani labari a ta na biyar inda labarin ke cewa zaben shekara 2015 shugabannin addinai sun haɗu don nemo hanyar kaucewa fitina. Labarin ya ci gaba da cewa shugabannin addinai na musulmi da kiristoci na arewa sun gudanar da taro don lalibo hanyar zaman lafiya da ɗorewar Najeriya a yayin zaɓe da bayansa musamman yadda zaɓen ke nuni da tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar. Koordinatan taron Sheikh Hussein Zakariya shine ya bayyana manufar taron da cewar yanayin da ake gani a yanzu game da ɗaukar zafin da yakin neman zaben shugaban ƙasa yake ci gaba da yi to ya zama dole shugabannin addinai musamman a nan arewa su fara ƙoƙarin ɗaukar mataki don sauƙaƙa lamarin. manufar wannan taro shine dukkanin malaman addinai na musulunci da kirista mu haɗa hannu don ganin yadda za mu tsamar da mabiyanmu daga hargitsin siyasar da ke neman ya zama wani abu daban kafin al'amura su lalace baki ɗaya Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na shida, inda labarin ke cewa ƙungiyar matasa ta shirya gangamin faɗakarwa a Mina. labarin ya ci gaba da cewa kungiyar matasan unguwar sabon gari da ke mina a karamar hukumar cancaga ta shirya taron gangamin faɗakar da matasa kan illoli da tashin hankali kan jawo wajen mayar da matasan baya musamman a lokutan da ake gudanar da zaɓukan ƙasa shugaban kungiyar malam mansur ibrahim damaga ya bayyana wa leadership hausa cewa sun shirya taron gangamin faɗakarwar ne musamman don ganin inda siyasar ƙasar nan ta dosa a cewar shi idan matsala ta taso ana amfani da matasa wajen tada hankali wanda mafi yawan lokutan tarzoma ko tashin hankalin kan kai ga yin asarar dukiya da rayukan jama'a muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to aiman gafara jaridun hausa kuka saurara yanzu ga kaɗan daga cikin rayoyin ku masu sauraro alaikum. muna magana da umar mai halawa zinga ra'ayina shine ina kira ga gwamnan jihar sokoto alhaji aliyu maga takardawa maku kan aikin wutar da ya fara a cikin garin ganga aikin yana nan an riga an haɗa komai sauran buɗe wuta a bamu mu fara amfani da ita domin ina kira ga gwamnan jihar sokoto ya taimaka ya duba wannan aikin ya ga ya buɗa mana wannan wutan mun fara amfani da ita kamar yadda sauran 'yan ƙasa suke amfani da ita Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Ina gargaɗin talakawan Najeriya kamar a game da harkar zaɓe da za a yi ta Najeriya. Talaka kar ku sai da yankin ku na zaɓe. Ku sai da ku a baku kuɗi, kuɗi ya yi tasiri. Ku sai da yancin ku. In kuka sai da yancin ku fa sai kun yi shekara hudu kuna shan wahala. Don Allah talakawan Najeriya ku yi kanku faɗa. ku kishin kanku kun ga wahalar da muke sha a arewa ga talaucin da ake a najeriya amma fa shugabannin nan ba abin da suke na mana mun samu canjin ƙasa an an samu adalci a ƙasa an samu mulki mai kyau tafiya za ta yi kyau talaka fa zai ji daɗi mun ku kuka sai da yancin ku wahala za mu sha kamar misali a jihar da muke jihar yobe talakawa ranar zaɓe ana ɗaukan kuɗi a basu kuɗi ya tasiri ba ruwansu da duk haƙidar da suke a kan jam'iyyar da suke adawa da duk wanda yake ra'ayi sai ka ga an canja mai abin da bai kai ya kawo ba a wuni ɗaya ma za ka iya cinye an baka ɗari biyar ko dubu ɗaya wannan ba alkhairi ba ne. Assalamu alaikum suna na har nasara ba na daga karamar hukumar Fetan Sarkar a jihar Bijar. Ina baiwa ɗan uwana matasa shawara dangane da siyasa da su dudu Allah da mu kwantar da hankalin. da Najeriya ta mutu mu zauna mu yi zaɓen mu lafiya shi ne fi dacewa ga matasan mu na Najeriya gaba ɗaya a tashi lafiya daga haɗa nasara bana ta karamar hukuma su da ta a jihar Jigawa. To madalla kafin mu karkare ga Aliru ta dawo da takaitattun labaru. haka yake shugaban amurka barack obama ya bayyana jiya alhamis cewa ya ikirarin nan da kungiyoyin ta'adda ke yi cewa kasashen yammaci suna yaƙi da addinin islama ba shi da ƙanshin gaskiya a cikin jawabin da ya taɓo batutuwa da dama a taron koli kan yaƙi da ta'addanci da fada shugaban ƙasa ta white house ta shirya a nan birnin washington mr obama ya lashe takobin yin aiki ba gajiyarwa kan mayakan isis da sauran ƙungiyoyin ta'addanci ya kuma yi watsi da ra'ayin nan cewa Kirista da Yahudawa da kuma kasashen yammaci suna yaƙi da musulminci. Wani babban jami'in rundunar sojan Amurka ya bayyana jiya Alhamis cewa mayakan Kurdawa suna shirin kaddamar da hari a tsakanin watan Afrilu zuwa Mayu da nufin kwato birnin Mosul daga hannun mayakan Islamic State. To, madalla jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan Ubangiji Allah kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da muka gabatar shirin tare da cd wanda ya shirya mana sauti da injina namu jim hammond ne salo garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.